أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعم تبعهم بإحسان إلى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu wata ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na bakwai kuma muna cikin suratul baqara ajiya mun tsaya aya ta 172 yau kuma za mu tashi akan aya ta 173 inda ubangiji ala yake cewa inna ma harrama alaikumul maitata inna ma cewa ya halatta mana dukkan abubuwa na halal waɗanda ba sa cutarwa mu gode masa akan wayannan ni'imomi da ya mana ne to sai kuma yake gaya mana abubuwan da ya haramta mana da ce inna ma harrama alaikum almaytata Allah ta'ala ya haramta muku mushi wadama da jini wa lahmal khinziri da naman alhanzir shine naman alade wa ma uhilla bihi li ghayri Allah da abun da aka daga murya ba sunan Allah aka ambata ba aka yanka famanin turra ghaira baqin duk wanda ya shiga hali na lalura ba tare da dama mushin yake nema ba wala hajin kuma ba zai wuce gona da iri wajen cin mushin ba fala isma alaihi babu ne ya ci idan ya ga zai halaka inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin anan ubangiji ta'ala yana ce mana inna ma harrama alaikumul maitat Allah ya haramta mana mushi abinda ake cewa mushi shine ma mata harba anbi duk dabban da ta mutu ita da kanta ba kai ka sa wuka ka yanka wuyan da ka kashe ta ba to wani ana ce mata mushi da kanta ta mutu ko kuma dabbar da aka kashe ba ta hanyar yanka ba aka buge ta ko aka yanka wani bangare na jikinta ba wuyanta ba ku gyara mana speaker nan karar da yau to da aka duk dabban da ta mutu a kan kanta sannan ko wani ya kashe ta ba ta hanyar yanka ba ita ce ake cewa mushi to ta ala ya haramta mana mutu mushi a zamanin jahiliya ana cin mushi da musulunci da ya zo sai ya haramta saboda akwai cuta a cikin mushi wannan yanka dabban da ake yi jini ya zuba nan to shine zai sa in ka ci dabban sai zama baka da matsala saboda an ga an zub da wannan jini da zai dagula da wannan nama ya bata nama to ubangiji ta'ala ya haramta cin mushe saboda lafiyar dan adam to amma akwai wasu mushin da Allah ta'ala halatta a ci kamar mushin wato namun ruwa duk wata dabba da take ruwa ita ba matsala bane idan ka ci ta. saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce uhilla lakum saydul barri usil uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara an halatta muku farautan kogi da kuma mushin naman kogi wato wanda ka kamo da ransa ya mutu a sarari shine saydul bahar ko kuma ta'amuhu wanda ya mutu daga cikin kogin yayi bomboro a sama duk an halatta maka ba sai kayan ka ba zaka ci wannan jin daɗi ne a gare ku da kuma wato ainihin matafiya hadisi ya tabbata daga abu huraira wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi mu muna hawa kogi sai mu ɗauki ruwa dan kaɗan a tare da mu idan mun ce zamu yi alwala da wannan ruwan zamu ji kishirwa afa tawaffa min ma'il bahr idan zamu yi alwala da ruwan kogi sai manzala sa sama ya bashi amsa da dadi yace huwa tahuru ma'uhu mai tabbi shi wannan ruwan mai tsarki ne ruwan kogi kuma duk abin da ya mutu a cikin kogi halal ne zaka iya ci dan nama ruwa sai dai an yi sabani abu da biyu anzir din ruwa wata dabba ne mai kama da alade a cikin ruwa wasu malamai sun ce kamar yadda aka haramta na gidan to an haramta ma na ruwa akwai kuma insiyul ma'i wato wani dabba ne a cikin ruwa kamar mutum yake shi ma wasu suka ce tunda an haramta cin naman mutum to an haramta wannan dabba ma wasu malamin suka ce ai qur'ani bai ware ba kowace dabba ma ya halatta to a takaice dai an halatta cin abin da ya mutu a cikin ruwa ya zo a wani hadisin manzala sassama yake cewa uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe guda biyu da jini guda biyu yace fal maitatani alhutu wal jarat wad damani al kabid wal ihad wato mushe guda biyu da aka halatta mu ci shine kifi da fara in an kamo kifi ba sai an yanka ba ko yana motsi za ka saya in ya kara in ya karisa mutuwa ka ci kayanka ba sai kayanka ko ka kama yayin kinamansa kawai yana motsi shikenan ka kashe shi kuma ya halatta ka ci haka nan fara ya halatta a ci ba sai an yanka ba duk da dai malikiya sun ce sai an yanka amma sai ina za ka yanka fara kada ko wuka ina za ta yanka amma duk da haka malikiya suka ce sai an yanka kafin a ci amma yankan shi ne ka yi bismillah ka karya ta ko ka cire wuyan da ka ko buga biki duk abin da za ka mata ta mutu ne tare da bismillah to shi ne yankan don ba dama a ce ka yanka dauka wa zai rike maka ta ina za a danne ta to alayi halin ba sai an yanka ba ko in dai ta mutu kawai ya halatta ka ci ko da ba ka yi bismillah ba lokacin kashe ta amma jini guda biyu manzala su ya ce alkabid wa sihat wato da hanta da sefa wani abu ne mai kamar jini jini ne yake daskarewa sai zama hanta kuma ya zama ba to wayannan ya halatta a ci su shari'a musulunci ya halatta hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga jabir bin abdullah yace manzo Allah sallama ya aika mu mu je wani yaki kuma ya shugabantar mana da Abu Ubaida Amir bin Jarrah za mu je mu tare wasu fatake na Qurayshawa sai ba mu dan guzuri dan kadan wato wani masaki ne na dibino sai zamana da aka fita babu abinci isheshe shi abu ubaida shugaban wannan runduna din sai na ba su dibino kwaya daidaiya in lokacin cin abinci kamar da safe kowa dibino ɗaya ne da rana dibino ɗaya da daddare dibino ɗaya sai aka tambayi jabir aka ce to yaya kuke yi da dibinon yace muna tsotson dibino ne kamar yadda yaro yake tsotson nono saboda aka sai ka dinga tsotson dibinon sai daɗe a bakinka bai bai bai kare ba in an sake baka haka ka samu lokaci kana cin sa to a haka ainihin suke rarrashin kansu to shikenan ana tafiya ana tafiya sai suka hango kogi ya turo wato wata dabba kamar irin tudun yashin nan kamar ma ba dabba ba kamar wani tudun yashi ne haka a gaban kogi shikenan sai suka je wannan wajen suka je sai suka samu wato ainihin wata dabba ce ubangiji subhanahu wataala ya koro musu ita wanda ana ce mata al'ambar al'ambar sunan dabba amma kuma ta mutu mushe ce dabba amma dai alamu daga cikin kogi da fito shikenan sai suka kama tunanin ya dasu domin iya dibino suke ci sai dai sukan jika ganye in ya jiku ya jiku su ci sai su dora ruwa a sama to amma sun samu wata dabba amma mushe ne sai abu ubaida ya ce ai wannan mushe ne sai kuma ya sake cewa ce a'a kai ba mushe bane ba mushe bane ai mun manzonnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato yan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka kama cin nama suka dinga yanka nama suna ci suna ci har san da suka kai wata ɗaya suna cin nama wannan dabba wata guda dabba ruwa ne suna cin nama suna cin nama har suka gama abin da za su yi suka dawo madina suka yi guzuri da suka dawo sai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsufan yunwa ta yi yunwa sun samu kogi ya turo musu wata dabba amma mushi saboda haka suka dinga yankan naman ta suna ci sanda suka yi wata guda suna ci kuma sun 300 ne mutum 300 suna cin naman wannan dabba shikenan suka dan dan guzuri sai suka koma da shi Madina da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya lamari yake don ijtihadi suka yi tunda dai su yan aikin manzala ne sallama kuma sun shiga hali da dura ai ko mushin ma za su iya ci sai manzala sa suma yace huwa rizqun akhrajahu Allah lakum fa hal akum min lahmihi shay'un fat'imuna manzala sa ya yace ai arziki ne Allah ya fitar muku da shi daga cikin kogin shin naman nan akwai dan ragowa mun ma ku ba mu muci shikenan sai suka dauko wani dan ragowa sai suka ba manzala sa ya yace wannan shi yake nuna a sai dabbar ruwa ba sai halin kana da lura ba su sun shiga lura ya sun dauka da lura ne ya halatta musu dan manzala ta sama a gida yake babu wani lura so da ka duk dabban da ta mutu a cikin ruwa ya halatta a shi to sun shiga wani hali amma Allah ya ba su mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi zai bashi mafita sannan ubangiji subhanahu wataala yace wadama ya haramta mana jini jini na jasa ne bai halatta mutum ya ci jini ba dukkan malamai sun yi ijma'i ba a shan jini ba a daskarar da shi a dafa shi kamar yadda ake dafa nama ko wani abu daban a ci sannan kuma ba a amfani da shi ko ka goga a wani wuri ko makamancin wannan sannan kuma haramun ne a sai da shi dukkan malamai sun yi ijma'i don ubangiji ta da riga haramta amfani da shi gaba shi yasa baya halatta ka je asibiti a ɗauki jinin ka leda ɗaya ko biyu ka je ka sayar dubu biyu ko uku ko ka ci abinci in kai haka ka aikata haramun haramun sai dai mutumin da ya shiga halin lalura shi kuma ya halatta sai jini in ya rasa wanda zai bashi kyauta amma din ka je ka bayar fi sabilillah a taimaka mara lafiya amma ba za ka je ka sayar ba idan ka sayar ka sayar da wato ainihin najasa kuma hakan na faruwa mutum wai talauci ya matsa masa sai ya tafi kawai a debi a ɗebi jininsa wannan nan wani yake ba mu labari wani ya ji ja ɗebi jininsa da biyu a jijiya ta dauke shi ya faɗi aka je sa dubu uku ko ne amma tunda da aka kashe dubu goma sha biyu kafin aka yi sa kaga ba a shiri ba ba yana farkawa fa bai san inda yake ba yana farkawa ya ce ina kuɗin jininsa to <laughs> ne kuɗin jini kuma <laughs> ai an biyo ka bashi ma to baya halatta talauci bai zai sa ka je ka sai da wani bangare na jikinka ba sai dai ka taimaka wa bayin Allah haramun ne a san da wannan cewa sai da jini haramun ne kuma babu sabani a tsakanin malamai domin jini wato ainihin najasa ne an ambaci jini anan mutulaki ubangiji ta lace inna ma harrama alaikum almaytata waddama wani yana nuna kamar ko karin kankani ma jini dan kadan ma wato ainihin haramun ne ko jini da yake makale da nama ko yake makale da kashi to amma wata ayar ta fassara mana cewa ba dukkanin jini ne haramun ba sai dai jiri mai kuranya kamar yadda zuwa cikin suratul an'am ubangiji ta ala ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ban samu wani abin da aka haramta mini a cikin abin da aka mini wahayi ba sai dai idan ya zama mushe ko kuma jini wanda yake bi wuka wato jini mai kuranya kenan wanda yake kuranya amma jinin da yake makale a jikin nama ko a kashi ko a jijiya wannan ba haramun bane domin idan an wanke nama biyan da aka wanke shi lokacin za ka ga jaji jaji yana hauruwa saman sa ko fafi to idan an dafa nama aka aka ci ba laifi bane Aisha radiyallahu anha tace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan yi girki mu dora tukunya idan mun dora nama sai kaga fadi fadi na jini yana haurowa a saman naman sannan ko mu ci wannan naman ba za mu yi inkari sa ba saboda haka jinin da ke makale a cikin nama ya halatta a dafa naman da shi ko a soya a ko a gasa jini da yake makale a cikin kashi ya halatta an dafa kashin a haka wanda yake makale a cikin jijiyoyi amma jinin da aka haramta shine wanda yake kuranya wato jinin da in an yanka dabba zaka ganshi kolo kolo ko bayan an yankan ko a cikin naman idan an fede to shi wannan ba a amfani da shi baya halatta ai amfani da shi na jasa ne sannan ubangiji ta'ala ya ce aw lahma khinzirin ko wa lahma wato da nama ainihin na alhanzir shine naman alade wannan dukkan malamai sun yi ijima'i cin naman alade haramun ne da dukkan yanki yankin jikinsa anan Allah ta'ala ya ce nama saboda naman shine makasudi na yanka alade din amma fatan ma inda zaka jefa ta haramun ne kace haka nan kashin haka nan kitsensa haka nan kansa da kafafuwansa kowanne haramun ne wato alade da dukkan yanki yanki na jikinsa wannan min babu itlaqin juz'i ne bi iradatil kulli an faɗi wani bangare amma gaba ɗayansa wato ainihin ake nufi sannan ubangiji ta dace wa ma'u illa bihi ne ghairi da abin da aka ambaci wani Allah aka yanka ka ambaci sunan wani ka yanka ba Allah ba subhanahu wataala ba za a ci wannan naman ba kaman kafirai suna ambatan sunan lata su ce wallahi bismillahi da sunan lata ko sunan uzza sunan wasu kuma ka ne to duk naman dabban da aka yanka da sunan gunki haramun ne ba za a ci ba haka nan wasu wayanda ba musulmi ba nasara suna cewa jesus ya yanka dabba to duk wanda aka tabbatar jesus ya faɗa ya yanka dabbar sa ba za a ci ba don wa ma uhilla ghairi llahi bihi ko wa ma uhilla bihi ni ghairi llahi an daga murya an yanka ba sunan Allah aka ambata ba saboda haka baya halatta a ci nama ko dabba wanda aka yanka ta da sunan wani ko gunki ko jesus ko wani wali ko wani shehi dukkanin wannan mushe ne kawai don ka ci ka mushe sai dai idan sunan Allah aka ambata aka ce bismillah sai ka ci ko kuma musulmi ya yanka ko da bai ambaci sunan Allah ba za a ci wato in dai musulmi ne ya yanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo Aisha nama wasu sababbin musulunta sun kawo musu nama sai take tambaya manzon Allah sama ta ce ya rasulullahi wayannan sababbin musuluntan fa suna kawo mana nama ba mu sani ba sun yi bismillah ko ba su yi ba za mu iya ci maza da ce ku yi bismillah ku ci kawai to kaga wannan bismillah ai na cin naman ne ba na yanka bane to shi yasa musulmi idan ya yanka dabba ko ya manta da yi bismillah ba ko da gangan za a ci wannan dabba ne yin bismillah mustahabbi ne ba wajibi bane kamar yadda fiskantan alqibla in za a yanka dabba mustahabbi ne ba wajibi bane amma in an ambaci sunan wani kuma to ayi shirka ana ambaton suna wani abu aka yanka to ya zama shirka kuma wannan kuma ba za a ci ba don kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin to da haka yanka don Allah ake yin sa ibada ne in ka ambaci sunan wani to kai wa Allah ta'ala shirka ba za a ci ainihin wannan dabban ba ta zama najasa sai ubangiji ta'ala ce famani turra ghaira baki. duk wanda wato ya shiga halin lalura wato na cin abin nan na cin mushi idan bai ci mushen nan ba zai mutu kuma bai da wani abun ci in ba mushe ba kuma gaira bagin shi ba yana neman ne. bane lura ne ta sashi zai ci wala adin kuma idan zai ci iya gurgudun yanda zai zai toshe masa yunwan zai ci ba zai take cikin sa ba to wannan fala isma alaihi babu laifi a kansa idan ya ci ya ci halal ubangiji ta'ala ya gafarta masa kuma Allah ya ji tausayinsa inna allaha ghafurur rahim wasu malamai suka ce ghaira bagin duk wanda ya shiga halin lalura na cin na abin nan bai samu abinci ba sai mushi ghaira bagin kuma ba yayi wa shugabansa tawaye bane da musulmi ba ya dauki makami yana yakan shugaba da musulmi ba kuma wala adin ba dan ta'adda bane dan fashi da makami ba ya je jeji ne fashi da makami ba yunwa ta rika shi wanda zai iya cin mushi kenan idan yayi khuruju alal a'imma ko alal muslimin yana yakan musulmai ne aka kore shi dedi to ko ya gan mushe bare shi ba haramun ne a wajen wanda suka fassara da wannan haka ne dan fashi da makami ne yunwa za ta halaka shi ga mushi shi ma ba halatta masa yaci ba saboda mai sabon Allah ne amma ce mafi inganci shine fassarar farko kar ya zama dama neman haramun din kake a lalura ne a jikinka ma kana kyaman abun lalura ne za ta saka ci sannan kuma idan zaka ci kar ka wuce gona da iri wajen ci dan daidai gurgudu zaka ce da zaka samu karfin jikinka zo kanka halaka in dai iya wannan ne shari'a musulunci ta halatta maka kuma ta gafarta maka kuma cutan da mushe yake sawa a jikin mutum saboda tsananin yunwan da yake fama da ita da cikin cikinsa zai kashe wannan virus din gaba daya kwayoyin cutar yunwa za ta kashe su shi ba zai cutu ba amma in ba irin wannan lalura ba in ka ci mutu sai ka cutu yasa Allah ta'ala ce inna Allaha ghafurun Allah mai gafara ne ya fi masa laifin rahimun kuma ya ji tausayin sa ya ci wannan naman kuma naman ba zai cutar da shi ba wannan a kansa ne aka gina wata ka'ida da take cewa abdararu yuzadu ko la barara wala birara abdarar wizali duk mutum da ya shiga halin lalura sai zama akwai wani abu wanda in yayi shi zai kusar da wannan lalura to zai iya kusar da wannan lalura ne shine kamar wanda yake hali na yunwa zai iya kusar da wato ainihin yunwansa da abun nan da ainihin mushe idan bai samu ba idan bai samu abinci na halal ba in kuma bai samu mushe ba ya samu abincin wani mutumi kuma mutumin baya nan zai iya ci zai iya cin wannan ko kuma mutumin yana nan ya nemi ya bashi abincin ya hana shi ya halatta ya kwace da karfi ya ci abincin amma daga baya in ya samu kuma zai biya shi saboda alif iraru la yuqidu haqqal ghayr wato da zura ba ta ba ta hakkin wani amma za ta halatta maka kai kwace saboda akan ka halaka tun da ya sayar maka ya kiye baka kyauta gara ka kwace ka ci wannan mafsadan wannan cutuwan ta fi sauki akan cutuwan ka halaka kuma aka gina qaidan abdaruratu tubihul mahdurat wato da lura yana halatta abun da yake na haramun. aka gina ka'idan abdawratu tuqaddaru bi qadariha ita da lura ana ana abun nan ɗinta da ana kaddara ta da gurgudun ta in ka shiga halin da lura to iya gurgudun da lura ne aka halatta maka kai amfani da mushi amma da na kaucewa shikenan kuma haramun ne ka ci mushi haramcin ya dawo idan a cikin jeji kake tafiya zaka iya cin mushin har kai guzuri amma shi guzurin ba za ka ci shi ba sai ka sake shiga irin waccan da sai ka ci in kuma ka wadata sai ka je ka yadda shi ko ka bunne shi ta yadda wani ba zai ci wato ainihin wannan naman ba to dukkan nau'uka na mushe ubangiji subhanahu wataala ya haramta kuma wata ayat ya qurbi man alaykum almaytat والدم ولام الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنزيهة وما أقل الصبو إلا ما ذكيتم wato aka ambace su dabbobi wanda su ba a mushe ka same su ba amma hukuncin su hukuncin mushe kamar yadda aka haramta mushe haka aka haramta al-munkhaniqat ita ce wanda wato igiya ya shake ta har ta kai gejin da ko baka yanka ba ma tabbas za ta mutu amma ka samu tana shure-shure to nan idan ka yanka ma ka yanka banza in ka ci kuma mushe ka ci yankan bai zai yi amfani ba amma in tana da dan sauran karfin da za a iya jinyanta ta rayu sai ka yanka to ya halatta ka ci dabba wannan sabani in rashin lafiya dai idan rashin lafiya ne kuma za ka yanka ala'ayi hali haka nan almauquda wanda aka buge ta da dutse ko mota ya buge ta ta kai gegin da ba za ta taba rayuwa ba an fi da tamani rayuwanta ga jini nan hanji ya fita gefe ko an riba ta biyu tana ta ainihin motsi to ko kayan ka kayan ka banza ba za a ci wannan dabban ba mushe ne sai dai dan buge ta dan kadan ne ta yanda in an yi ta za ta iya tashi za a iya kai ta asibiti a dan mata allurai da sauransu ta tashi to wannan zaka iya yankawa ka ce ni baran iya dawanyan jinyar dabba ba haka nan annabiha wanda yar uwarta ta soke ta wanda yar ta soke ta ta kai gejin da ita ma ba za ta rayu ba to in ka yanka ma ka banza ita ma ba za ka ci ba mushe ne amma in za a iya jinyanta ta rayu to ya halatta kuma wato ainihin ka yanka ta ya halatta ainihin ka yanka ka ci haka nan wanda zaki suka ci ko damusa ko kura ta yi kace-kace da dabba ta ci hancinta da sauran wasu naman jikinta yadda ba za ta taɓa rayuwa ba ko ka same ta tana motsi in ka yanka ba za a ci ba domin ta zama mushe kawai don da ka yanka da karka yanka tabbas za ta mutu to ita ma ba za ka yanka ba amma in ta dan dan ya bi cinyanta ne kaɗan ta gudu ta yadda za ta iya rayuwa wannan idan ka yanka ya halatta a shi, to wayannan dukkanin su hukuncin su hukuncin mushe ne sai dai idan ya kai geji sai dai idan bai kai gejin da zai mutu ba shine ma'anan illa ma zakkaitu ai illa ma adaraktumuhu mustaqirral hayati fa muhu sai idan wanda kuka same shi rayuwarsa ta tabbata lalle za ta iya rayuwa aka sai kuka yanka ta to wannan ka za ku iya cin dabbar amma in ta kai gejin da ko ka batta mutuwa za ta to in ka yanka ma ka yanka wato ainihin a amma duk dabban da bata da lafiya ne rashin lafiya ne ba ta cikin dabbobin nan da na lissafa sai gaganta tana shure-shure to shi shikenan zaka iya yankawa kuma ka ci don a zamanin manzala sa sama wata baiwa ta je ainihin kiwo sai wata dabba ba ta da lafiya ta ga alaman kamar za ta mutu sai ta yanka da dutse kuma manzala sa sama ya halatta a ci nama akwai nau'i guda ɗaya wanda na tsallake a ce ita ce almutaraddiyatu wato wanda ta gangaro daga sama kaman daga saman dutse ko daga ƙasa ta faɗa rijiya ita ma ta kai gejin da ko baka yanka ba ma mutuwa za ta yi to in ka yanka ka yanka banza ba za a ci naman wato ainihin wannan dabban ba saboda haka wa'annan nau'o'in da su da mushe duk kusan ɗaya ne sai dai idan ba su kai gejin da wato ainihin za a yanda za a cire tamanin da su rayu ba to idan an yanka za a iya ci sai Allah ta'ala ce innal ladina yaquluna إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Ubangiji ta ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat lalle tabbas waɗanda suke koye abinda muka saukar minal kitabi na daga littafi sune yahudu ko ba shi bane innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi tabbas waɗanda suke koye abinda Allah ta'ala ya saukar na daga littafi shine at-taura abdullahi bin abbas ya ce ayan ta sauka akan yahudu ne wanda sun koye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a ciki wanda da su bayyana yahudawa da yawa da za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi amma sai suka koye saboda wata manufa ta duniya sai sa Allah ta'ala ce wa yashtaruna bihi samanan qalila suna zaben samanan wani dan abun duniya kalilan dan kadan biki maimakon wannan bayyana shirya ne maimakon su bayyana gaskiya sai suka zabi dan abun duniya da mabiyansu suke kawo wato su malamin yahudu kamar malamin bid'a sun zo suna bautar da wayanda ainihin suke magoya bayan su kullun suna kawo musu su je su sha wahala su nemi kuɗi su zo su kawo musu su yi musu wannan hidiman duk rayuwarsu hutu ne kawai suke yi su mabiyan su ne suke ta kawo musu arziki su je su nemo su ba su to idan suka bayyana musu gaskiya suka ce abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne kun imani da shi to yanzu wannan shugabancin ya rushe dole ne su dawo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan abun duniyar da suke kawo musu ai ma saboda addinin yahudu ne suke kawo musu shi yanzu za su daina kawo waƙi da su dinga kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ya hana su su faɗi gaskiya to shi yasa duk malamin da ya tara jama'a suna yi masa hidima kuma ba akan gaskiya yake ba ko ya gane gaskiya yana da waya iya faɗa domin idan ya faɗi gaskiyan ya zama daidai da sauran malamai kaga ba amfani hidiman da ake masa za a tarwatsa masa wannan shine abin da yake hana galibi malamai faɗan gaskiya saboda ka riga ka tara mutane akan barnan akan bidiyoyi kuma kana shugabantan su akai ka zama kaman wani sarki kaman mai sarauta to a lokacin da kace kai wannan abun da tsora ku akan sannan barna ne mutane ku dawo kan shari'a ku dawo kan alqur'ani da sunna ku dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zakar wa su barka don sauran malamai ma suna karantar da sunna to shi yasa mutum bai zai iya faɗan gaskiya ba shi yasa na sha fada cewa duk wata bid'a da ka gani a duniya to wallahi asalinta daga yahudu da nasara kowace iri ne in maka san misalin ban wanda ilimi ya sani kowace bidiya za ka bada misalin ta to asalin ta daga yahudu da nasara aka samu ta saboda aka mai da malamai da shehune da waliyai abun bauta daga yahudu da nasara ne Allah ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah so riki malamai su da waliyan su abubuwan bauta ba Allah ba suna ta musu hidima ko abu akan barna ne za su bi malamai za su halatta musu halal su halatta musu haram su haramta musu halal kuma su yadda lokacin da ayan nan ta sauka adil bin hatim wasa'i wato ya kasance da ba yahude ne musulunta sai manzo Allah ya karanta wannan aya sai yahuda sun riki malaman su da da da abun nan da da da a matsayin abubuwan bauta yahudu da nasara sai ce lasna na abudu ya rasulullahi ba bauta musu muke yi ba sai manzon Allah ya ce ba sa halatta muku haramun ku yadda cewa haramun halal ne sai ce a wannan abu ba sa haramta muku halal ku yadda cewa haram ne sai akwai manzon Allah ce fatil ka ibadatu ai wannan shine bauta musu duk wanda shine zai halatta eh, duk wanda zai halatta maka abinda Allah ya haramta ai ka dauke shi Allah ke duk wanda zai haramta maka abinda Allah ya halatta ka dauke shi abun bautanka to wannan shine ibada wannan ko shine abin da yake faruwa wai duk abin da malami ya faɗa ko a daidai yake ko a kuskure ne wai wai a bishi a haka ina Allah ta'ala ya faɗi wannan ba wanda aka ce ka masa makauniyar da'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne daga Allah sai manzon Allah Allah ta'ala ce aqiu Allah wa aqiu rasula sai ce wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sai ce da ulul amri da malamin ku da shugabannin ku bai ce ku bi malamin ku da shugabannin ku me yasa saboda ba a bin malami sai ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tsora ka akan abinda Allah yake manzon Allah yake sai ka bi shi ba a bin shugaba sai ya tsora ka abinda Allah yake da abinda manzon Allah yake sannan zaka bi shi in ba haka ba kuma la sa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu wani abinda za a bi daga cikin abun halitta don a cikin sakon mahalici على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لا يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة dole ka ji maganganun shugabannin ka kabi matukar ba umarce ka da sabon Allah ba amma sun umarce ka da sabon Allah to ba ruwanka da su don dama Allah ta'ala bai ce wa adiqu ulul amri minkum wa al amri minkum yati saboda haka da malamai da shugabanni ba bin su sai sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a bi su idan kuma ka kauce wannan hanya to ka kama hanyar yahudu ne masu bin malamai su da waliyan su wanda suka je suka bata a karshe suka zo suka yi asarar lahirar su ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke koyi abunda Allah ta'ala ya saukar a cikin littafi shine a taura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashtaruna bihi thamanan qalila suna fifita dan abun duniya dan kadan maimakon ladan lahira ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wayannan ba abun da suke ci a cikin cikin su sai wutar jahannama wutar jahannama suke ci duk abin da aka maka na haramun kake ci don ka boye gaskiya ka fake da shi kana boye gaskiya to wutar jahannama kake ci ranar kiyama wuta ne za ta dinga fitowa a bakinka wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ta yarda ba ranar alkiyama yawm alkiyamati ranar alkiyama wala yuzakkihim ba dai tsarkake su ba daga zunubansu zai azabtar da su ne azaba mai radadi shi yasa ce walahum azabun alim suna da azaba wato ainihin wacce take mai radadi ita ce azabar wutar jahannama ubangiji ta'ala ce suna cin wuta a cikin cikin su wato wuta ne za ta dinga horuwa a cikin su ranar kiyama tana fitowa kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira dukkan masu wato cin dukiyar maraya ai suna cin wutar jahannama ne a cikin su ranar kiyama za su shiga wuta in an tashi kiyama sai a ga wuta tana fitowa a cikin wato ainihin bakin mu to da haka duk abin da Allah ya haramta maka shi sai kace kai kuma wai sai ka to karshen ta wuta zai jame maka hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzala sa kuma ce innal ladhi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati dhahab wal fidda ma yujarjiru fi badanihi nar jahannam mutumin da yake ci ko yake sha a ƙurya na zinari ko azurfa to yana kwankwadan wutar jahannama ne a cikinsa. ranar kiyama haka zai fito wutar jahannama tana fita masa ubangiji ta ala yace wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ma'ana ba zai musu magana mai dadi ba ba zai musu magana ta yarda irin yadda zai yi mu'mini yace na yarda da ku har abada ba zai fushi da ku ba ko yace me kuke so duk abin da kake so a babu su kasa faɗa har Allah ya bayyana su ganshi wanda gane san ya fi aljanna dadi to su kan wayanda ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga wutar jahannama ne Allah zai musu magana amma magana ta wadakanci za a ce musu ihsahu fiha wala tukallimu ku kaskanta a cikin wutar jahannama kada ku min magana Allah ya musu doka kar wani ya sake mini magana ku kaskanta a cikin ta a irin ta ne a irin wannan magana ne Allah ta'ala zai musu haka nan ba zai tsarkake su daga daudan zunubansu ba zai azabtar da su ne azaba mai radadi ita ce azabar wutar jahannama hadisi ya inganta a cikin sayyid musulun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun azim shekun zani wa malikun kadzabun wa a'idun mustakbir mutane guda uku manzon Allah sallallahu alaihi Allah bai zai musu magana bara na alkiyama ba zai yi musu kallon rahama bara na alkiyama kuma ba zai tsarkake su daga zunubansu ba kuma suna da azaba mai radadi na farkon shine shekun zani tsoho mazinaci tsoho mazinaci ko kallon sa Allah bai zai ba bai zai tsarkake shi ba ba zai masa kallo rama ba zai masa magana ba zai zai yi watsi da shi a cikin azabar Allah yanzu tsoho mai zina ka aiki tina ne ko ina yake da sha'awar da zai yi zina matashi kila sha'awarsa ne ta dame shi duk da shi ma bai da uzuri amma dai laifinsa bai kai na tsoho ba wanda kawai fitina ne neman barnan ne kawai sannan sai wa malikun kazzab da sarki mai karya wai me yasa mutu yake karya ba don tsoro bane ko ta bukatar sa tabiya to Allah ya baka sarauta wa kake tsoro sannan me baka da shi ga mulki kana da shi kuma ka zama makaryaci to laifin sa ya fi girma ko kallo rahama Allah bai zai masa barana alkiyama sannan wa aidun mustaqbil da kuma talaka mai girman kai wai me yake sa girman kai ba wadata bane da mulki to kai me kake da shi miskini zaka tsaya kana daga kai ko kallo rahama Allah bai zai yi mutum ai abun mamaki ga talaka wai yana girman kai yana tafiya yana takama abun haushi ne don shi bai da wani dalili da zai sa girma kai ko takama to shi yasa Allah ta'ala ma yana fushi da shi kamar yadda mutane suke fushi da shi da yace wa kunna idza jabbaru sa'ara khaddahu darabnahu hatta tastaqima al-aqadiu mun kazance idan mai dagun kai ya tsaya yana mana yanga sai mu bugi kiyansa sai jijiyoyin wuyansa sun miƙe so da haka in kana yangan wani ji yake kaman ya buge kai kifar da kai kawai don dai karyata da hankali ne shi yasa zai hakura ubangiji ta lace ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Ubangiji ta'ala ya ce, Ula'ika labina sharau balalaka, masu irin wannan halin su ne wanda suka zaɓi mata bil guda maimakon shirya ga shirya nan Allah ya bayyana ta ga ayoyin alkur'ani ga hadisin manzala sasa amma mutum sai je bata kaga shi ya bata kansa shi ya zaɓi bata ne wal azaba bil maghfira kuma su ne wanda suka zaɓi azaba maimakon gafaran Allah ta'ala inda za ka yi wa Allah da'a ka yi wa manzala ta, da'a ka tsaya ka fahimci addinin ka daga alkur'ani da hadisi Allah sai gafarta maka dukkan zunuban. amma in kace bata ka zaba shikenan ka zabi azabar Allah ne akan gafaran ubangiji ta'ala sai Allah ta'ala ya ce fa ma asbarakum ala nari mamakin hakurin wa'annan mutane akan wutar jahannama wato suna cikin azaba matsananciya ta abun tsoro wanda duk wanda ya gansu zai mamakin ya aka suka iya hakuri a wutar jahannama ai hakurin ya zama dole ne babu yanda ka iya ne idan masifa ta same ka baka da mafita ba dole ka kura ba idan lam yakun illa al-asinnatu markaban fa ma hilatul mutarri illa rukubuha idan zama baka da abun hawa sai tsinin mashi kuma dole ka sai ka hau sama bayan da ka iya dole ka hawo tsinin mashi kasan wuta ne gobara ne wuta ne take tarnatsuwa a kasa dole ka hau tsinin mashi ka hawo sama don ka tsira daga azaba to ba yadda suka iya ne dole su su zauna a cikin wutar jahannama hakurin ba wai hakuri ne na mai hakuri ba hakuri ne na dole babu yadda ka iya ne saboda haka hakuri ko ya zama na dole ai ba abun yabo bane sai in ka yi shi tsakani da Allah kana da daman ka fita daga wannan abun sai ka haƙura shi kenan sai abun ya zama mai abun yabo saboda haka fasabru aula wa ilayhi yarji'u fabda bihi fa wa alayka anfa kai haƙuri in masifa ta same ka ka fara da shi shi ya bi maka alkhairi amma idan baka yi hakuri ba ma dole zaka dawo hakuri in ka dawo kuma ba abun yabo bane don ba yanda ka iya baka isa ka dawo da mamacinka ko kuma ka dauke kanka wato an yi wani bala'i ba to shi yasa anan ubangiji ta ce fama asbarahum ala nar wato duk wanda ya gansu zai ce yaya kai mamakin hakurin su a wutar jahannama wato ya za su yi ba yinda za su yi dalal buka'u wa dam yurhan tadarruhum fiha wala riqatun tughni wala jazab sun yi ta ihun sun yi ta ihun ba wanda ya tausaya musu ba a tausayi mutum idan ya shiga wutar jahannama so da haka dole ne ainihin ya yi hakuri wannan siga ce ta ta'ajjub ka ce ma asbarahu ala nar Allah ta'ala ce zalika abin da yasa suka shiga wannan azaban bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafin da gaskiya ya saukar da alqur'ani da gaskiya abin da ke cikin gaskiya ne yayi musu bayanin gaskiya kuma an musu magana cewa duk wanda bai bi wannan gaskiya ba zai shiga azaba mai tsanani amma kuma suka ki su bi gaskiya suka dinga izgilanci wa ayoyin qurani suna ta canja musu fasara wannan shine aikin yahudu su canja canja fasara fasaran at su kuma bidiya su ta canjawa ayoyin alqur'ani fassara ga yanda ayan tace su ce san ba haka bane ga qur'ani yanda ya faɗa ba haka bane hadisin manzo Allah tafsir canja musu fassara saboda su dace da son zuciya su ba idan ga mutum yana canja fassarori na ayoyin alqur'ani saboda son bin zuciyarsa ko kuma hadisan manzala sa sanama to yana koyi da kakannin sa gudawa don su suka zo da wannan bidiyan a duniya suka dinga canja at-taura suka canja ma'ananta don kasu su yi imani da alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ta ce yana dandana musu kuda ne saboda alqur'ani ya zo da gaskiya at-taura ta zo da gaskiya amma suka dinga caccanjawa shi yasa suka shiga cikin wannan azaba din Allah ta'ala ya ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitab hakika waɗanda suka yi sabani dangane da alqur'ani wasu su ce ai waka ne qur'ani wasu su ce tsafi ne wasu su ce bokanci ne wasu su ce ƙarya ne su ce kaza ne Allah ta'ala ya ce da fi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa daga barin gaskiya ba da su taba gane gaskiya ba masu yi alqur'ani sharri su dinga siffanta shi da abubuwa daban-daban ba su sani cewa ba za su taba gane gaskiya ba idan kana inkarin gaskiya kana mata sharri ai kai nisa ba ran da ake tunanin zaka dawo akan gaskiya amma idan gaskiyan kai ne ma baka gane bane da aka gaya maka yau da gobe ana tsammanin zaka gane to ubangiji ta'ala anan yana gaya mana halin yahudu domin kar mu je mu fada cikin me cikin ainihin abun da ya yahudu suka fada a kansa mu je mu halaka mu ji tsoron Allah mu dawo kan littafin mu alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce laysal birra laysal birra an tuwallu وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Ubangiji subhanahu wataala yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al wal maghrib ubangiji ta'ala a wata sura yana cewa innal abrara lafi na'im wato masu da'a wa Allah ta'ala mutane managarta suna cikin aljanna menene albirru din menene nagarta to su yahudu sun yi tamani in kai sallah kawai shikenan ka gama komai kamar yadda wasu daga cikin musulmai ma suke tamani in dai kana sallah to ai shikenan ko kai ka zama musulmi kawai baka da wani matsala to shine anan Allah ta'ala yake musu raddi yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib yanda karatu yake laisa an tuwallu wujuhakum ku fiskantar da fiskokin ku qibalal mashiriki bangaren gabar ku kalli gabar ku yi sallah idan a yamma da kaba kuke wal magharibi da bangaren yamma idan a gabar da kaba kuke bai kasance albirra biyayya wato ba bai kasance shine biyayya kawai ba wato ka fiskanci gabar kai sallah ko yamma ba shine kawai biyayya ba shikenan ka gama ba kawai zaka je ka shiga aljanna ba kamar yadda yahudu da nasara suka dauka ba da wasu daga cikin musulmi ubangiji ta lace al'amarin ba haka yake ba walakin nal birra man amana billahi shi nagarta aikin da zai kai ka aljanna shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wato wanda aikin nagarta wanda zai kai shi aljanna shine wanda ya imani da Allah subhanahu wataala wal yawmil akhir wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira Wani malaikati yayi imani da malaiku wal kitabi yayi littafi da littattafan da ubangiji ta'ala ya saukar daga sammai wan nabiyina dai imani da dukkan annabawan Allah da manzonninsa wa atan mala ala hubbihi ya bada dukiyarsa fi sabilillah alhalin yana so zawil qurba ya bawa yan uwansa wal yatama ya bawa marayu wal masakin ya bawa miskinai wamna sabili ya bawa dan tafarki wanda guzurin ya kare a halin tafiya wasailina ya bawa masu bara da masu roko wa firriqabi kuma ya bada kudin wajen yanta wuyaye wato yanta bayi wa qama salata ya bada sallah wato ya tsaida sallah wa ata zakata ya bada zakka wal na bi da kuma masu cika alƙawari idza ahadun sun cika alkawari was sabirina da masu hakuri fil ba'sa lokacin tsananin talauci wabgarra'i da kuma Allah ya jarrabe su da rashin lafiya wa hinal ba'si da kuma lokacin yaki suka yi hakuri ulaika alladhina sadaqu wannan sune wanda suka yi imani na gaskiya wa ulaika humul muttaqun wannan ko sune masu tsoron Allah wayanda suka fi kwantu da wayannan sifofin sune mu'mini na gari sune masu tsoron Allah masu shiga aljanna Allah ya ce biyayya da da'an da za ta kai ka aljanna shine in kai imani da Allah imani da Allah kuma ta bangarori guda hudu duka farko kai imani da samuwan ubangiji ta'ala cewa akwai shi A billahi shakkun fatir samawati wal ard babu shakka dangane da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mutanen duniya sun yi imani akwai Allah sai dai inkarin da suke yi ya cancanci a bauta masa shi kadai ko bai cancanta ba wasu ba su gane wannan ba sannan kai imani cewa Allah ta'ala shi halitta gaba daya ka kade tashi a wajen ayyukansa shi ya halicci sammai da kasai da dukkan halittar da kake gani ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta da al'amura dunna Allah ne shine ubangiji ta da kai mahalicin kowa da komai sannan kai imani da uluhiyya na ubangiji ta'ala cewa shi kade ne ya cancanci a bauta masa duk wani abun bauta ba Allah ba ana bauta masa ne a bisa barna ba a bisa cancanta ba Allah ta'ala shi ya cancanci a bauta masa kamar yadda yake wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim abun bautan ku Allah ta'ala shi kadai ne babu wani abun bautawa babu bautawa da gaskiya sai shi sannan kai imani da sunayensa da siffofinsa kuma babu mai irin nasa sai shi ko da sunan ya yi iri ɗaya siffofin Allah subhanahu wataala daban ne Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa sun kunshi su siffofi na musamman wala hul masalul a'la yana da siffofi madaukaka so da kai imani da sunayen Allah da siffofin Allah kai imanin Allah ta'ala yana da sunaye kai imanin sunaye da siffofin ba irin na dan adam bane ko da lafuzan ya zama iri daya sannan kai imanin ba za ka taba gane hakikanin yadda Allah ya tikwatu da sifofinsa ba kai imani da sifofinsa saboda ya tabbatar maka ya ce wa huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne mai magana ne dole kai imani da wannan da sauran sifofin gaba daya don ya fi ka sanin kansa ya tabbatar maka kansa manzo Allah ya tabbatar da su manzo Allah ya fika sanin Allah kai mai da abin da ya tabbata a Qur'ani da sunnar manzo Allah sa sama da sunayen Allah da sifofinsa sannan kai imani ba irin nan halitta sa bane saboda ya ce laisa kamislihi shay'un ba wani abu irin Allah jin Allah ya zarta na halitta sa ganin Allah ya zarta na mutum kuduran Allah ta fi ta mutum maganar Allah ba irin ta mutane bane haka nan dukkan sifofin sa sannan ka fidda tamanin zaka gano hakikanin yanda na Allah yake saboda ubangiji ta Allah ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuqina bihi Allah shi ya san ciki da waje na halittarsa amma ba su yi sassuke kewaye Allah ta'ala da ilimi ba sannan wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira shine tun daga mutuwa har zuwa a shiga aljanna kai imani da zaman kabari ina cikin imani da ranar lahira kai imani da tashin alkiyama lokacin da za a yamu za ta a rusa ta gaba daya kai imani da wannan kai imani da tashi daga kabari kai imani daga tara mutane da za a alfajir da tara mutane da za a alfajir alkiyama kowa da kowa yana tsirara babu wando babu riga kuma da loba kuma babu takalmi haka za a tashi kamar yadda manzon sama ya faɗa kai imani da hisabi bayan an zo an taru a wannan wajen za a zo a yi hisabi za a ware kyawun ayyukan mutum da munana kai imani da auna ayyukan bayin Allah za a dora kyawun ayyukan a bangare na sikeli a dora kuma munanan a ɗaya bangaren duk wanda ya rinjaya shine makomar mutum idan kyakkyawan ya rinjaya aljanna za a tafi munanan ne kuma za a tafi wutar jahannama Allah ya kare mu kai imani da aljanna da wuta cewa wanda result sa ya kyau sakamakonsa ya kyau to zai tafi aljanna ne ni'imar da ba ta yankewa kuma babu irin ta a duniya sannan kuma duk wanda ayyukansa suka yi muni result din bai kyau ba zai tafi wutar jahannama ne azaba ce wanda babu irin ta a duniya ba za ta misaltu ba ma to da haka in yi imani da dukkan abin da zai faru ranar alkiyama to shine yi imani da al-yawmil akhir wanda kafirai su ba su yi imani da wannan ba sun yi inkarin tashi alkiyama shi yasa suka kafurta ne da sun yadda in an mutu za a tashi ai da su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah su yi addinin musulunci saboda sun san a da za a tada su amma su a ganin su babu maganan tashi an mutu an bazzace kenan ba za a tashi ba to idan mutum bai imani da rana da alkiyama ba musulmi bane wal malaikati kai imani da malaiku kai imani cewa akwai wasu halittan ubangiji ta'ala wanda sunansu su malaiku kuma wayannan malaikun su ne sojojin ubangiji ta'ala wanda yake sa su aiki suna kula da bayansa kuma su suke kama su idan sun masa laifi kuma wayannan sojojin su mala'ikun Allah ta'ala ya halice su da haske ne kamar yadda manzala sama yace khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum hadisi ne kace wanda imam muslim ya rawaito manzala sama ya ce an halitti mala'iku da haske an halitti aljani da wuta an halitti annabi adam kuma da tabo shine baban mutane gaba daya kai imani da wannan kai imanin cewa ba wanda ya san adadin mala'iku sai ubangiji ta'ala don ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunan ubangijin ta'ala sai shi shi kadai san adadin mala'iku baitul ma'mur kullum malaika dubu saba'in ne yake shigansa gobe wasu su shiga har duniya ta tashi tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe dubu saba'in sau farkon duniya zuwa ta tashi dubu nawa ne kaga ne gagara kirge kenan ba zai iya lissafuwa ba masu kawo wutar jahannama kawai kamar da zai bayani jiya ne ko shekaran jiya farfajiyar tsiyama biliyan kudu da miliyan ɗari tar to kaga Allah ta'ala babu wanda ya san adadin sojojinsa su ne mala'iku sai shi babu wanda ya sani sai shi haka nan kai imani mala'ikun nan kowa akwai aikinsa kuma ba sa saba wa Allah subhanahu wataala la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru in Allah ya ce su suna yi in ya ce su bari suna bari kowa da aikin sa malaika jibril an ba shi aikin wato ya dinga kawo wahayi zuwa ga manzoni kai imani da wannan malaika ne ka irin shi kuma aikin sa ya zama na idan za a yi ruwan sama shine mai kula da ruwan sama din a yi ruwa a wannan garin a kora hadirin nan can za a yi ruwa nan kaɗan za a yi nan mai yawa wannan suna buƙatar duk mala'ika mikali shine mai kula da wannan akwai mala'ika israfil mai busa kafu idan an zo tashi ajiya yanzu haka kafon yana bakinsa yana jiran a bashi umarni ne kawai sai busa sai duniyar ta tashi wayannan mala'iku guda uku su suka fi daraja a cikin mala'iku manzala sa suma addu'a sa ta qiyamul layli yana cewa Allahumma rabb jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi alim al ghaibi wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim so da ya ambaci wannan mala'iku guda uku a cikin wato ainihin wannan addu'a akwai mala'ika mai gadin wutar jahannama ana ce masa maliku sunan sa ya tabbata a cikin alqur'ani wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk akwai kuma zabaniyawa masu karfi masu kula da wutan jahannama banda shi shugaban su wato ainihi shi maliku akwai mai tsaron aljanna wanda magabata suka ce sunan sarfiwan shi kuma tsaron aljanna wato ainihin yake akwai mala'iku waɗanda suke rike da al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala to dukkanin mala'ikun kai imani da su waɗanda ka sani da waɗanda wato ainihin baka sani ba sannan kai imani da littattafai shine jinsin littattafan da Allah ta'ala ya saukar a sama at-taura injila zabura alqur'ani kuma kai imani alqur'ani ya shafi dukkan wayantar littattafai din ka yadda Allah ya saukar da su amma yanzu alqur'ani ne ake aiki da shi banda sauran littattafan saboda ubangiji ta'ala ya ce wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da littafi shine alqur'ani yana gaskanta duk littattafan da suka zo kafin sa sannan yana hukunci a kansu shine yana shafe hukunce hukuncen da wato ainihin yake cikin su sannan kai imani da dukkan annabawan Allah sune wannabiyin tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka karyata daya to ka karyata sauran manzannin gaba daya kazzabat qaumun nuhin mursalin Allah ta'ala ya ce mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni gaba daya to da haka manzo ɗaya suka karyata Allah ya ce sun karyata manzanni duka to aqida ta musulmi shine imani da dukkan manzanni in ka walakanta annabi daya ko ka karyata shi ko ka kika imani da shi ka kafurta ka fita daga addinin musulunci آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير manzon Allah sallama da shi da sa sun yi imani da dukkan manzonni kuma ba sa rarrabewa a tsakanin manzonni su ce mun yi imani da wannan ba mu yi imani da wannan ba ubangiji ta'ala bayan ya lissafa wa'annan rukunne na imani yace wa atal mala ala hubbihi kuma mumini bawan Allah na gari shine wanda yake ciyar da dukiyansa fi sabilillahi alhali yana son dukiya ba wai sai abin da kaka ji ne shi zaka ba a kana son abin ka ba fi sabilillahi Allah ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba ba za ku samu da'ar da za ta kai ku aljanna ba sai kun ciyar daga wato ainihin abin da kuke so abin da kake so din ka ciyar da shi fi sabilillahi to nan ne ka samu ainihin wato sakamako mai kyau ranar alkiyama wato ba ana nufin in ka gaji da abu ba za ka ciyar ba za ka ciyar din amma dai in kana son biyayya na kololuwa tun kana son abun ka ba da shi fi sabilillahi wannan shi fi kima a cikin suratul insan ubangiji ta ala faɗi bayan Allah na gari yace wa yu'imuna الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سنا تيار دا أبنتي في سبيل الله الحال سنا سم أبنتي سبا مسكيني سبا ومرايا سيكما سكي منا تيار دا كوني في سبيل الله باونا بقاتا كبودي ولا كوكما نوني ساكا مقوبا تو كتير بكانينك دا الله كما الحال كنا سم أبو wannan ita ce siffofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kafirai abin nan sahabban manzala sallama wanda suka zauna a Madina suka yi imani tun kafin zuwan muhajirun wanda suka taso daga Madina suna son waɗanda suka kauro din suka zo wurin kuma ba sa jin wani hasada a zuciyarsu dangane da abin da ake bawa sahabban da suka kawo daga Madina kai suna fifita sahabban makkanin wanda suka kawo daga Makka suna fifita su a ba su kyauta a ba su ganima fiye da kansu alhalin kuma suna son wannan abu suna so amma su ce a ah, wannan su ne baki a ba su a ba su mu bar musu kawai shikenan su kuma sun wadatu da abin da yake hannunsu Allah ta'ala ce duk wanda aka kare shi daga ruwan kansa ya zama bayi da ruwa wa'annan su ne marabbanta, so da aka sai ka cire rowa marwaci ba zai iya bada abun da yake so ba sai abun da baya so to abun da kake so ka ba fi shi shine ka jarraba imaninka kuma hakan bai zai sa dukiyanka ta riku ba manzala sama ya faɗa ce ma na kasa malun min sadaka dukiya ba ta tawaya saboda an bada sadaka sai dai ma ta karu manzala sama ya ce ma min yomi يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم آت ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا duk gari in ya waye mala'iku biyu ne suke sauka dai yana cewa ya Allah duk mai siyar da dukiyansa fi sabilillahi ka bashi wato ka ƙara yalwata arzikinsa ka sa albarka a cikin arziki sai ga ko bai da dukiya mai yawa bukatunsa suna biya saboda akwai albarka a arzikinsa don yana bayarwa fi sabilillahi sai yanko ya cewa ya Allah duk wanda yake makewa ba bayarwa ka halakar masa da dukiyarsa sai ya zama koda yana da arzikin ba albarka a cikin arzikin shi ba moriyan arzikin da shi da talaka kai gara talaka ma da shi yafi kwanciyar hankali to idan kana alheri Allah yana sa albarka a dukiyarka in ba ka yi ba kuma Allah yana kwashe albarkar dukiyar gaba daya ubangiji ta Allah ya cire mana ruwa Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bukata babu karanta ta ka karanta ka bani بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله mai tambaya mala yake cewa menene ya danganta menene ya sa aka danganta sunayen mala'iku da mata a cikin alkur'ani mai girma akwai ayoyi da mana da larabci aka danganta su da mata a cikin alkur'ani mai girma akwai ayoyi da dawa ya kawo su ayoyi a malam sannan kuma ya ce da makamantar irin waɗannan ayoyi to ubangiji subhanahu wataala ya nassanta alkur'ani cewa mala'iku ba mata bane shi yasa kafirai da suka ce mala'iku mata ne Allah ya aibanta su kuma ya ce za a tambaye su ranar kiyama wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inaka satuktabu shahadatuhum wa yusallu wa shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusallu suna nan lokacin da aka halicci mala'ikun ne suke cewa mata ne Allah ta'ala ce za a rubuta wannan abin da suka faɗa kuma za a tambaye su ranar kiyama saboda haka duk wanda ya ce mala'iku mata ne ya kafurta saboda yayi inkari bayan Qur'ani to shi wanda ya samu matsala ne na larabci akwai dan karancin larabci a tare da shi sai ce akwai wasu ayoyi waɗanda wai aka siffanta mala'iku da cewa mata ne a'a ba siffanta su ba kai ne baka fahimci larabcin ba anan aya ta farko ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti amru rabbik wato an an ta'tiyahumul mala'ikatu wai me suke sauraro suna sauraron mala'iku su zo musu wani sai ji an ce ta'tihum ba a ce ya'tihum ba to da an ce ta'tiyahum kaman mata ne kenan to wanda baka sani ba shine duk jam'u takasir ana siffanta shi ana masa masa bamiri na mace jam'u takasir zaka ce ja'a tullabu in kaga dama ka ce ja'ati tullabu qala al-arabu ko ka ce qalatil arabu me yasa Allah ta ce qalatil arabu amanna ai ba mata bane sannan ubangiji ta lace qalat lahum rusuluhum kaga manzonni ai ba a mace manzo ko amma yace qalat lahum rusuluhum manzonnin su sun ce mu. manzonnin su sun ce mu. baraka ce ta ce musu ba haka nan tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd wadancan manzonin ba waccar manzonin ba Ko da haka in dai jamu takasir ne ba jamu muzakkar salim ba ya halatta ka sa masa wato damiri na mace amma jamu muzakkar salim ba a yi kaman ja'al muslimuna ba za ma ka ce ja'atil muslimuna قال المؤمنون وذاك قالت المؤمنون بقى Cas af lahal mumin nuna ba za ka ci ba a ce cas af lakin mumin nuna ba saboda muzakkar saɗi ne an ƙara masa wawon da nunun a fisa a sanin kalman sa janku ta kuma kalman ce aka kara mata wani abu ko aka rage aka canja mata ginin ta idan take a asali wannan ala'ar ana masa da biyar da miji kuma duk sauran ayoyin ma haka ne bana dalkun mala'ikatu saboda mala'ikatu ba a ce mala'iku ba kaga madakun shi ne mala'ika daya da an ce madaku na to sai a ce. fanada ba za a ce fanadar ba amma tun da aka ce almala'ikatu jam'u takasir kalma ta almalaku din an dan jirkita ta aka ƙara wani abu a tsakanin wani harafi da wani harafi tsakanin lamun da kamun ka ce almala'iku ko almala'ikatu to shikenan anan ya halatta ka ce na nadat ba sai ka ce na da ba haka nan iz qalatil mala'ikatu shi ma jam'u takasir ne shi yasa aka ce iz qalatil mala'ikatu kuma ya halatta a ce iz qalal mala'ikatu wannan mala'ikatu ba ma in ba qur'ani bane zaka yi cewa qalal mala'ikatu za ka yi cewa kalatin mala'ika kuma za ka ce kalal arabu ko kalatil arabu duk wata aya da ka gani a irin wannan siga sawa'un mala'iku ne ko ba mala'iku ba to ba wai an mai da su mata bane haka larabawa suke yi dan mutakasir sunansa sai ka je ka ƙara karanta nahu za ka gane irin wannan insha Allah da fata ya fahimta eh tambaya ta biyu yake cewa malam wannan take cewa ya halatta ka aike ni sai sigari inje sai ya ko iyaye nan baya halatta domin shan eh. sigari sabawa Allah ne subhanahu wataala idan ka je ka so kai ma ka taimaka da mai sai da mai sayarwa duk haramun suke aikatawa yadiyatu mu yana cewa inni akafu alaman ba a shajaratahu yadda summiyat bi ta'bil tuhami yace wallahi ina tsora cewa mai sai da wata bishiya da ake ce mata taba shine ganye wani ganye da ake ce masa taba yace ina tsora masa akwai kuma a imaninsa haramun ne ka sai da taba ko ka sai taba domin in ba mai sayarwa ai ba za a samu masu ba in ba a saya ba za a sha ba saboda duk wannan hanyoyi ne da za su kai zuwa ga aikata haramun ubangiji ta yace abin nan wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan yake ku taimakeke ne akan sabon Allah wannan take cewa malam babana yana yin azumi amma baya sallah kai wa azumi mai yawa ko Allah zai sa ya dena to Allah ya sa yana ji don azumi bai kai sallah ba ina mamaki da azumin asu wannan fatawan a rediyo a ce mutum zai yi azumi bai zai sallah ba ya yi aikin banza don manzala sama ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in wujida tammatan qubila wa sa'iru amalihi wa in wujida nafisatan rudda wa sa'iru farkon abin da za a fara hisabi na ayyukan mutum sallah in ta cika a karbe ta a karbi sauran ayyuka in bata cika ba kuma amir ma da kayan ka sauran ayyukan ma amir to ina amfanin azumin da ba sallah ai sallah ta fi azumi ita ce gaba akan azumi so da haka wannan kana wahala ne abin da yake wajibi akan ka shine kai sallah kuma kai azumi dole ka ka hada su guda biyu idan kana son tsira iya ba yace mala idan an yace aure a cikin coci ya halatta je baya alata don zuwa coci akwai tuhuma a cikin sa in ka wani bai zai fahimci auren ka je ba zai ce da ka je ka dan taba rawa ne da kiɗa ko kai wani abu na addini coci kaga daga nan za a tuhumi addini ka to shi ko shari'a musulunci ba a yadda da tuhuma ba ya zo a hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusi anna nafsahu kuwa, don da imani da Allah da ranar lahira kar ya jefa kansa inda za a tume shi sai na ali yana cewa iyyaka wa ma yasbiqu ila qulubi inkaruhu wa in kana laka fihi udhrun wa rubba sami'in nukran la tastadiu an tusmi'ahu udhra Kashe shedin ka kai abunda in an gani za a inkarin sa ko da kana da udhuri ko daurin aure ne don ba duk wanda ya ganka a wurin bane za ka je ka gaya masa ko ka gamsar da shi cewa daurin aure ka je yi bai yadda wani ma ba za ka gan shi bare ka gamsar da shi to karka je ka jefa kanka a tuhuma ko da kana da uzuri musulunci bai yadda da wannan ba na'am wannan take cewa malam tun da aka kama wata Ramadan al'ada na a duk lokacin sallar la'asar in yayi to sai kasance ina yin al'ada har ya wuce iya kwanaki da na saba yi malam ya matsayin azumi in ya zo a cikin kwanakin al'adanki ki wannan ya bata miki azumi sai kin rama wannan azumi na iya adadin kwanakin al'adanki, ki amma daga lokacin da al'adanki ki ta wuce to sauran wanda yake zuban jini cuta ne ba zai hana azumi ba idan kin yi azumin ki azumin ki yayi in kuma su din ma baki ba to duk azumin da baki ba to za ki rama daga yau kuma ki ci gaba da azumin ki in kuma dama duka kin yi azumin gaba daya to za ki rama azumin ne na iya kwanakin al'adan ki kwana bakwai ko shida in shi kika saba yi sauran azumin ki kuma yayi kuma ki ci gaba da azumin a hakan idan bai tsaya ba ki je ki ga likita yace ce malam akwai wani dutse da ya halarta a ce ana ajiyewa liman ya yi sujada a kai ko saboda ma min masallacin mu in ya zo yin sujada yana sujada ne akan wani dutse da ya sallame kuma sai ya sa haka wani sallah kullum bayan dan shi'a ne limamin ku shi yasa ba ku gane ba shi yan shi'a su ne suke da akan dutse wai kasa ce ta Karbala Karbala can wani gari a Iraki inda aka kashe na Hussein saboda aka suka ce wai za a dinga da akan wannan dutse wannan bid'a ne a addinin musulunci baya halatta saboda karka ta limamin kai zo mai da akan dutse dan shi'a ne wannan yake cewa mala akwai nafila ina ganin an an yi sallar isha'i sai ga waɗansu mutane suna yin nafila raka a biyu idan an idar da sallar ashan ma tarawihi kenan sai ga kuma an sake an yi nafila raka a biyu akwai in mana nafila da a to eh, inda ya yi ma sallar isha nafila raka a biyu suna cikin rawati wanda ainihin Allah sa sama ya ta wanda yake cewa man bana baitan man salla fi ta ashara raka'atan bana Allahu lahu baitan fil janna arba'an qabla dhuhri wa raka'atayn ba'daha wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha wa raka'atayn qabla al-fajr wato duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu Allah zai gina masa gida a aljanna raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu ka bayan bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin asuba sune raka'a goma sha biyu idan yayi raka'a biyu bayan isha kafin asham yana nufin na wato ainihin rawatib din sa yayi amma bayan asham kuma a zo a sake nafila raka'a biyu sai dai idan za a yi su a matsayin nafila mutu daga don kofar nafilan a buɗe take bayan za zaka iya kai ta karawa idan mutum ya kara wannan babu laifi amma ba wata falala take da shi na musamman ba eh, daga ƙarshe sai masu roƙon addu'a akwai wanda ya rubuto yana roƙo da Allah bala a taya shi da addu'a bai da rashin lafiya akwai waɗanda suka rubuto kuma suna zuwa a kan jarabawa da neman aiki da kuma aure maza da mata duka suke so akwai wani wanda ya yada ATM kan nashi Ismaila Ahmad da ba